بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عنك العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar uku ga watan Ramadan shekara 1444 a hijirar manzo wanda ya dace da ranar biyar ko? haka ne? ashirin da biyar haka ne ashirin da biyar ga watan uku dubu biyu da ashirin da uku muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya ba mu ikon ribantan wannan wata mai albarka Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu ya sa albarka cikin ilimin mu ya sa albarka cikin abin da ya arzuta mu kuma ya arzuta mu da fiye da abin da ya arzuta mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasar mu shugabannin mu kuma Allah ya datar da su ga abin da fi alkhairi ga al'umma maluman mu da suka riga mu gidan gaskiya maluman mu na alqur'ani da na fiqihu da na tauhidi Allah ya gafarta musu rayu kuma da mu da su Allah ya sa mu cika da imani za mu tashi a cikin suratul muzammil ko na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم وانا سورة عجية من ان سوكانسا أمكا دكما عدد سعجير سوروري دكما عدد آيوين وانا سورة عن كلاة سورة المزمل لتوى مينيما على اللبنشي manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ruwaye sun tabbata lokacin da ya fita daga kogon hira bayan an saukar masa da ikra ya dan dauki lokaci sai ya sake komawa sai gashi ya sake ganin mala'ika jibrilu a salarin samaniya ya kira shi da ya daga kan shi sai gashi nan ya ga halittar jibril kamar yadda ya gani a cikin kogo annabi ya tsorata yana karkarwa ya zo ya nemi a lullube shi ce zammiluni zammiluni a nan sai Allah madaukaki ya kira shi da wannan suna ya kai wanda kake neman a lullube ka ya ayyuhal muzammilu umil laila ka tashi cikin dare illa qalila sai dan kaɗan daga cikin yankunan daren yawancin lokuta ka rayar da su cikin ibada nisbahu ka rayar da rabin dare a win minhu qalila ko kuma ka rage wani yanki kaɗan daga cikin daren au zida alaihi ko kuma dai ka ƙara akan rabin ya zama in ka rage ya zama sulusi in ka ƙara akan rabi ya zama sulusai ne kenan lil alqur'ana tartila kai karatun qur'ani karatu ɗaya karatun شيني cikin sanaki kamar yadda muka yi bayani a jiya. wannan aya tana nuna mana wato wajibcin kiyamun laili a farkon shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk suna kiyamun laili a farkon lokaci kuma wannan wajibi ne farilla take sai daga baya Allah ya sauke wajibcin kamar yadda ruwaya ta zo akwai waɗanda suka tambayi Aisha radiyallahu anha akwai wanda cikin magabata wanda ake kiransa wato eh, Hisham dan Amir wanda ya nemi ya sayar da mallakarsa bayan ya sake matarsa ya je ya yi jihadi sai aka nuna masa ba haka ake ba ga abin da sunna take karantarwa har aka karanta masa hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake raba ibada kuma yana samun lokacin hutu to nan dai har suka zo suka tambaye Aisha radiyallahu anha game da witrin manzo sallallahu alaihi wa sallam shine Aisha take bayanin cewa farkon lokaci wato qiyamul layli wajibi ne annabi da sabai suna tsayawa har kafafuwansu su kumbura haka kuma an ɗauki lokaci tsawon wato wata goma sha biyu ba a ce komai ba akan wannan sai daga nan Allah ya saukar da ayoyi da suke nuna sassauci akan wannan qiyamul layli daga wajibi zuwa mustahabbanci ayoyi da suke kwadaitarwa akan qiyamul layli suna da yawa kamar ayar da take nuna ayar tatajafa junubuhum anil madaji a cikin suratu sajda tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun sassannin su suna nisantan wato makwanci shine a tashi ayi qiyamul layli ana son mutum ya tsaya abinda aka fi so a sallar dare shine a tsawaita tsayewa a tsawaita karatu ba yawan sajada ba yawan karatu ake so shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam yana raka a goma sha ɗaya a tsawon daren gaba ɗaya mun ji hadisin jiya ko to haka ake so idan mutum ya iya ya jera ayoyi ko surori wanda bai iya ba ko sura ɗaya zai dinga nanatawa ko kuma ya rike Kur'ani ya karanta duk ba a hana shi ba domin ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke dare yana karanta aya ɗaya ko in tu'adibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yana karanta wannan aya wani kuma daga cikin yanzu abdullahi bin rawaha ne yana karanta wannan aya har gari ya waye masa wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna wato suna nanatawa kuma daga cikin kira'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a sallah annabi yana hada ayoyi masu kama da juna a surori daban-daban yana sa su kuma a raka'a guda yadda ya sawwaka mutum zai yi daga cikin sifar ibadur rahman والذين يبيتون لربهم sujjadan wa qiyama ka gani kanu qalilan min al-layli ma yahjauna wa bil afhari hum yastaghfiruna saboda haka mutum yayi kokari ya zama yana da wani yanki da zai yi sallah a cikin dare yana daga abin da zai taimaka maka ka samu qiyamul layli karanta abinci da daddare kada ka ci abinci mai nauyi musamman a karshen dare in ka yi nauyi ka kwanta to da kirka tashi ka karanta abinci sannan kuma ka yi addu'a lokacin kwanciya sannan kuma ka sa azama a zuciyarka cewa za ka tashi kai sallar sannan ka nemi taimako da agogo ko da wani wanda zai tayar da kai ko iyalanka ka sa ta tayar da kai in kana da aure in baka da aure kuma sai ka zauna da agogo mai kararrawa ala ayi halin da muna so mutum ya to yana da wani kaso da zai tashi cikin dare ya yi sallah nisfa wa awin qismin qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila tartirin qur'ani kuma muka ce shine a baiwa qur'ani hakkinsa wajen karatu kamar yadda ummu salama radiyallahu anha an tambaye ta game da karatun annabi sallallahu alaihi wa sallam ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu yana yanke aya aya kana yaqta'u qira'atahu ayatan aya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin haka yana yankewa bai jera su gaba ɗaya ya tafi ina fata an gane haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu to ana son mutum yayi karatu da tadabburi abin da yasa ka je ka karatu murattala shine idan kana karatun kana fahimtan abin da kake faɗa kuma kana baiwa harfa hakokin su inda sad ne ka furta da sad din in sin ne haka in zai ne in zal ne in haƙarami ne in ha ne in ha ruwa ne kowanne ka ba shi karkace ghairil mangalubi wala ralina ba haka Allah ya saukar ba ghairil maqdud din ne ya fita wala dad na dalin ya fita anan za a sani ila bihim rihlat ash-shita'i sad inna Allah ma'a as-sabirin ko karka ce as-sabirin ma sabr ma su tara as-sabirin as-sabru haƙuri na'am ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا lalle mu za mu saukar maka da wato magana zance wanda yake saqilan mai nauyi alqur'ani littafi ne wanda saukansa yana da nauyi saqilan bi maza wasu kace saqilan yana da nauyi a wajen wato hukunci hukunce suna da nauyi a farkon lokaci wasu suka yana da nauyi wajen sauka wannan zahiri ne saukan alkur'ani yana da nauyi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ake saukar masa kamar yadda ruwaya suka tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam aka tambaye shi ya kake jin wahayi ne ya rasulullah sai annabi ya ce asma'u salasila thumma askutu inda zalik zan ji ƙara kamar na kararrawa haka sai in yi shiru daga nan kuma sai a fara min wahayi fama min marratin yuha ilayya illa zanantu anna nafsi tuqbal ba lokacin da za a yi min wahayi sai na dauka cewa ni mutuwa zai Aisha radiyallahu anha yake cewa naga take cewa naga manzo sallallahu alaihi wasallam ana wahayi a ranar da ake tsananin sanyi amma wa inna jabinahu la yatafassadu araqa gumi yana sauka a goshin sa sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake masa wahayi zaidu dan sabit radiyallahu an yana zaune tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam ga cinyan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana saman cinyansa suna zaune kusa da kusa haka da aka fara wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam zaidu yake cewa wallahi na dauka cinya na zai fashe saboda yadda cinyar annabi ta yi masa nauyi akan wato cinyarsa kaga kenan inna sanulqi alayka qawlan thaqilan yana da nauyi amma wajen aiki wajen karatu Allah ya saukaka yace wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir in ba saukin Allah ga qur'ani ba ta ya mutum zai haddace zaga yaro mai shekara 8 shekara 10 ya haddace qur'ani zaga suratul baqara mutum zai tsaya raka'a dai ya sa suratul baqara duk inda ka gama zai karanta bal ba karatu haka din ba har da sanin adadin ayoyin har da sanin wato adadin wato kalmomi na cikin alqur'ani wannan baiwa ce daga Allah da yake wa bayinsa wani in kace masa lafazin Allahu a cikin alqur'ani nawa ne jumlatan zai gaya maka sannan Allahu mai dhamma nawa ne zai fada Allaha da fatha nawa ne Allahi mai kisra nawa ne duk zai fada wannan baiwa ce daga Allah bayan haddan qur'anin kuma ga wani nau'i na hadda wani kuma zai haddace qur'ani tare da safa wannan safa in an ce safa ta kaza me farkon aya zai faɗa me ƙarshen aya zai faɗa kuma wani daga cikin baiwan kuma wani ayoyin zai iya kirga maka ta baya ta baya idan aka ce ƙarshen ayar fatiha wala dalina ba to in aka tambaye na bayan fa zai faɗa na bayan fa zai faɗa kawai rakamin aya in ka ce masa karanta min aya ta hamsin a cikin suratul kahfi zai kawo maka ayar daidai yadda take karanta min aya ta hamsin da biyu a cikin suratun nisa'i zai karanta maka aya kun sa akwai su ko Allah ya yi yawa da su yanzu wannan ya fi kwamfutar da ɗan adam ya kera wannan ƙirar Allah ce kuma a wannan haddan da aka yi da ire iren sa, ɗan adam har yanzu fes ɗin da ko rata in ce ko gurbi da ke cikin kwakwalwansa ɗin ya fi yawa akan abin da ya haddace ba halittar da Allah ya a duniya muka ce wanda ya yi amfani da kwakwalwarsa har ta cika memorin waya yana cika aiki za a ce sai ka yi jirgin wasu abubuwa kafin wasu su shiga to memorin dan adam Allah bai yi ta bai yi shi ya cika ba duk abin da ka kawo ka zuba zai dauka sai dai ka kasa zubawa yana daga abin da yake hatsari ga dan adam wajen rashin hadda shine tsoronsa ga hadda idan ka ji tsoron ba zan haddace ba to ba za ka haddace ba amma in ka sa kanka insha Allah za ka yi na wayanda suka yi masu ma'in adam ilanka ka duk da cewa Allah ya yi wato fawari bainan na mutane ba su taɓa zama ɗaya ba ya'ya gida ɗaya bambanci suna nan malamai ko in ce ɗalibai a gaban malami a aji ko a masallaci za ga akwai bambanci wannan za ka bashi safa ya kawo wannan kafin a tashi a majalisin karatun ya kawo safa kana karanta masa ya haddace akwai ni ɗan uwa da yake gaya mun muna hira yace lokacin da yake karatu in allo yace shi malami ya bashi anashin zai karanta sauran almajiran kuma da suke kusa da shi yana haddace nasu ya haddace nashi ya haddace nasu ni na gani akwai ɗaliba yarinya karama shekaranta a lokacin da yi shekara hudu zuwa da rabi ba ina karantar da gyatumar ta ƙur'ani gyatumar tana karatu yarinyar in sun zo tana wasa amma gyatumar in suka je gida ta manta sai ta kira yarinyar karanta mu sai ta kama tsawo ya tuma sai ta kama a wajen baiwa ce da Allah yake wa bayansa to mu karanta alkur'ani musamman a watan alkur'ani mu so alkur'ani mu fahimci alkur'ani ba mu da abin da ya fi amma mutum ya sai ramadana ya wuce da har wata goma sha ɗayan nan ba zai buɗe alkur'ani mai girma ba amma ya buɗe canan na talabijin sau nawa ya buɗe whatsapp sau nawa wani malami ya tura whatsapp za ka yi mamaki ya nuna layin waɗanda suke bude whatsapp ga sunan mutane a jere amma layin ƙur'ani babu kowa yanzu kai da nake magana da kai da kake sauraro na ko a nan ko a rediyo ko a gida tsakaninka da Allah daga ramadan ya shigo zuwa yau sau nawa ka bude whatsapp da facebook kuma sau nawa ka bude alkur'ani mai girma sai ka ga abin kunya saboda haka mu gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala wajen karban qur'ani duk lokacin da za a yi mar wahayi haka har zai ya dauka zai mutu sannan a yi masa wahayi ana sanyi gumi sauka a cikin sa haka ake masa wahayi inna sanulqi alayka qawlan thaqila sai Allah madaukake sai inna nashi'atal layli lalle lokutan dare nashi'atal layli ay sa'atal layli lokacin dare mai yalwa da mutum zai tashi ya sallah din nan hiya ashaddu wat'an shi ita wannan wato yanayi na lokacin daren nan ya fi wato dacewa alwaqtu shine muwafaq muwafaqa wa aqwa muqila kuma magzance ya fi miƙewa ya fi daidaituwa me yasa aka ce ashaddu wat'an saboda lokacin da ka tashi cikin dare tunaninka yayi karanci akan lamuran duniya zuciyarka tana da natsuwa abinda za ka karanta din nan daga zuciya za ta zo hankalinka na wato dacewa da shi kuma harshenka na furtawa mutum zai samu natsuwa da tasirantuwa da abin da yake ji na alkur'ani a irin wannan lokaci na dare shi ne allah maɗaukake ce inna na ji asal hiya ashad wat'an abdullahi dan abbas da bin zubair suke cewa al-lailu kulluhu nashi'a dukkan dare ana kiranta da nashi'a mujahid yake cewa nashi'atul layli ana nufin bayan isha'i da zaran an yi sallar isha'i har zuwa ketowar alfijir ana ce mata nashi atar laili algharar na nashi atar laili menene shine lokutan mutum ya ribance su da ayyuka na alkhairi lokacin yini an yi shi lokacin neman abinci ne waje annan nahara ma'asha lokacin yini lokacin neman abinci ne to lokacin dare waje annan nawmakum subata wa ja'alna annan layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha a dare ka samu lokaci na bacci irin annabi Dawud alaihi salam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta zai yi bacci nisbin dare ya ya taji sulusi ya kuma sake bacci sulusi kai bacci sulusin dare nisbin dare na farko daga nawa misali a ce ka kwanta daga karfe 8 zuwa karfe 12 ai ka gama bacci daga karfe sha biyu nan za ka yi ta ibadanka har zuwa karfe biyu ko fiye da haka sai kuma ka kwanta zuwa karfe hudu da rabi sai ka tashi sai ka azkar ɗinka har ka fita masallaci in zai yiwu kenan in ba zai yiwu ba sai ka raba daren naka biyu na farko ka yi barci na biyun sai ka tashi ka yi na bilbilinka ka yi azkar ɗinka lokacin sallaye ka fita masallaci in ka tsara za ka iya kai da yawa sun dauka ba za su iya ba amma yayin da aka yi azama sai ka ga taimakon Allah na nan walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muslimin Allah ya dace da mu hiya atadu waf'an wa aqwa muqila kuma zace ya fi daidaituwa maganganunka sun fi tafiya sama a wannan lokacin domin lokacin ne da Allah yake buɗe kofofin sama Lokacin ne da Allah zai sauko sama ta duniya zai ce waye zai roke ni in ansa waye zai nema in bashi wai zai nemi gafara in gafarta masa inna laka akwai gare ka bin nahari a cikin yini sabhan tawila yalwa wato faras lokaci mai yalwa sabhan tawila wato lokacin da zaka nemi abinci lokacin yini lokacin neman abinci ne lokacin dare lokacin sallah ne saboda a yini in an ce ka yi sallah in banda farilla in an ce ka yi dogon tsayuwa a cikin yini kaga akwai tashin hankali wani zai ce ai kwastomomi za su zo ai kaya ya zo ta zan je karba ai zai shiga layin mai go ko zai shiga layin atm amma yanzu ya yi sauki ko kai najeriya insha Allah Allah zai gafarta ma irin kuncin da ɗan najeriya yake gani aka abu da ba gaira ba dalili kuma don maslahan wasu 'yan karamba ba wasu ne kaɗan za su ji daɗi sai dubban ɗaruruwa su sa wahala kuna wayo Allah da kai da kudin ka a dole an talautar da kai kamar yadda a shekar da nasara birmihi yake cewa sai ka ga babban mutum ba kudi eh ga shi ne da girman ka don ba mu saba ba kudi ba ko kuwa musamman waɗanda suke da wadata za ka ji nasuwa a ce akwai wani ɗan canji a jimin ka ko amma ga kanan kawai ga kanan ba ku a dole an talautar da kai mutumin da yana da miliyan ishirin a banki sai ya je ya roƙi miliyan eh, naira dubu goma za a ba shi ba a Najeriya ba ka taba gani dubu goma sai ka yi bara za a ba ka miskinai suna ce wato abun ba musibar a kan ta fada masu bara ba suka ce a kan ta fada su ba su waye irin miskinai na larabawa ba kun san na larabawa wani yana bara sai ya zo wajen mai kudi mai kudi ne sauke gilasin mota ya ce ba kudi ya jire masa aiki ya ce aiki ne ba kudi a cikina sai miskin ya ce sa a cikinsa ya ce ga shi nan ba sai ya sa ba Allah ka mana sauki da lokacin yini lokacin da na neman abinci ba lokacin kasala ba ne ba lokacin bacci ba ne in ka ji a cikin yini ba ka so kai aiki baka da lafiya ka nemi magani musamman samari lokacin yini lokacin neman abinci kar ku gajiya kar mutuwar zuciya ta same ku kar ku yi rauni duk wanda ka ji yau yana da dukiya sai da yawa hala ba da cikin ruwan sanyi aka samu kuɗin ba ba da bacci aka samu ba ba mama ina jin yunwa da na aka samu wadatar ba duk wanda yake hamshakin mai kudi da kuka ji na da da na yanzu ka bi tarihin wani ya dauki ashana yi talla eh? wani ya dauki eh, banda ya yi talla wani ya dauki goro yi talla wani yana dafo yana daure kayan mutane ya sa a mota haka aka yi kudin amma ba kai komu ba kawai wai da kayi diploma kayi digiri wai ka zo na wai gwamnati za sai an nema maka aiki gwamnati ina gwamnati take da aikin da za ta baka Allah ya saukar da ruwa daga sama ya bude mana kasashe wa anzalna minas sama'i ma'an fa anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha dafa kawai ka dauki fartanya ka gaje noma mu yi sana'a sace-sacen waya ba su bane wa a jirgin mutane a nafe ba shi bane ba sata kalmar mutane a masallaci bane wannan ba inda zai kai lalaci ne kaskanci ne kuma akwai hisabi a gaban Allah duk wanda aka dauki kayansa yana jira ran kiyama a gaban Allah sai ka biya shi bayan ka biya shi kuma Allah ya kama ka na kira bayan su zo masallaci su sallah sun zo ka bi su masallaci ka sace su yanzu ni ka taba to ya zaka yi da Allah kuma a kiyaye mu nemi abinci inna nashi azallaini hiya ashadu wata sai yace inna laka fil nahari sabahan tawila واذكر اسم ko? Allah madaukake shi kuma ka ambaci ubangijinka wa tabattal ilayhi tabtila ka yanke zuwa ga Allah yankewa ma'ana ka yanke zuwa ambatansa cikin dare ka samu yankin da zaka dauna kana azkar kana tasbih in farkon dare ka yi sallah ko in ce sulusin dare ka yi sallah a sulusin ƙarshe ka zauna kana addu'a kana fari. mutum ya zama yana da yanki da zai yanke zuwa ga Allah at-tabattul shine al-inqifa fil ibada ba ba tabattul da musulunci ya hana ba akwai tabattul da musulunci ya hana shine mutum yace shi ba zai yi aure ba me yasa wai shi ibada zai yi to ba a son wannan mun ji hadisi mutane uku nan ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni na fi tsoron Allah cikinku amma ni ina auren mata sannan ina bacci sannan ina barin aiki saboda haka ana so mutum ya samu yankin da zai zauna ya ibada ba wai sallah biyar na masallaci da kake zuwa ba bayan wannan ka samu wani lokaci ka zauna kana tilawar qur'ani kana salatin annabi kana hailala kana azkar ta hanyar da sunna ta tabbatar ba ta hanyar da aka jinkiri bid'a ba wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriqi wal maghrib Allah shine ubangijin mafitar rana da mafadanta wannan wato rabbul mashriqain wa rabbul maghribain kenan aqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi in an ce mashriq anan maghrib guda ɗaya jinsin ake nufi dukkan yammaci dukkan gabaci dukkan sassani na Allah ne kudu da arewa sama da ƙasa din na Allah ne la ilaha illahu Allah subhanahu babu wanda ya cancanta da bauta subhanahu wata'ala sai shi fattaqidhu wakila ka dauki Allah shine lamininka in ka dauki Allah lamininka ya isar maka fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta masa kuma ka dogara gare shi subhanahu wata'ala shine kullum muna faɗa a cikin karatunmu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na'am واصبر على ما يقولون وامجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين قل النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غفة وعذابا أليما Allah madaukaki yana baiwa manzo sallallahu alaihi wa sallam hakuri game da cutar wanda mushrikai suke masa ya tawaffir ala ma yaquluna ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam kai hakuri da abin da suke faɗa a kanka sai mahaukaci ne sai boka ne sai mai sihiri ne duk abin da suke faɗa kai haƙuri a kai wa hajirhum ka kaurace musu hajran jamila kyakkyawan kauracewa kauracewa da babu kasawa tare da shi kamar yadda Allah ya ce ka kai hakuri ka kaurace musu wa hajirhum hajiran jamila ka kaurace musu kyakkyawar kauracewa kyakkyawar kauracewa muka ce ita ce hajirin da babu kasawa tare da shi wannan wasu malaman suna cewa kafin a saukar da ayar jihadi da ayar jihadi ta zo babu zance gaura cewa in sun yi ba dai ba a bari musu da Wazar ni Allah ce ka kyale ni wal mukazzibina da waɗanda suke masu karyatawa din nan masu karyatar da ayoyina kyale ni da su ulin na'ama ma abota ni'ima na ba su ni'ima na ba su jin daɗin duniya wannan yasa suka gutarce suka ibin umarnina to ka saurara ni ka kyale ni da su haka ne ko wa mahilhum qalila ta saurara musu ɗan lokaci kankani numatti'uhum qalilan thumma nuttarruhum ila azabin Za mu je da su daɗi na ɗan lokaci kankani sannan za mu bukatar da su zuwa azaba wacce take mai sauri wannan duk wanda yake cikin ni'ima kan ni'ima nan ta bugar da shi duk wata ni'ima da ɗan adam ke da ciki a duniya mai gushewa ce da babu ita da ta samu to tana da ƙarshe. kuma matsalar ni'ima ita ce wato wani abu mara daɗi yana zuwa take sai mutum ya manta da wannan ni'ima ko ba haka bane jiya ka ta ruwa lokaci da baki ko ya ka ji sanyin ruwan da daɗin sa yanzu kana jin wannan daɗin ya wuce don haka wanda yake cikin daula wanda yake cikin ni'ima bai taba shan wahala ba bai san tsadan mai ba bai san ana zafi ba bai san bai san ga sunan amma idan da za a ce an ɗanɗana mar azaba na ɗan lokaci shi na ya manta da wannan daɗin gaba da kai a duniya ma a ji a shi prison ya kwana da kullum yana kwana cikin AC ko yana bacci in ana sanyi ga wata hita na nan ruwa mai ɗabi zai yi wanka in ana zafi ga ruwan sanyi yana zama an kawo an jera abubuwa sai ya zaba zai ci amma a sashi kurkuku kawai awa 24 a sashi kurkuku a ba shi irin abincin da ake bawa 'yan firzin daga nan zai ga ashe duniyar ma ba komai ba ce to haka wanda yake duniya idan ya koma ga Allah ya shiga azaba zai yi nadama da ba za ta yi amfani ba Allah ya kiyaye Allah ya ce wa mahilhum qalila ka saurara mu saurarawa na dan lokaci inna ladaina akwai daga gare mu in ji Allah an kalan wa dahima an kalan wato jam'u ne nan kal wato abin azaba sarkoki ko marori ko mararo abin nan ba warwaro ba mari mari mufrad ce mari kenan jam'i na mari su ne Allah ya tanada su ya ajiye kuma na wuta ne ba irin na duniya ba ko an kuwa na duniya ai akwai mai azaba ko akwai wanda aka ce in an sawa mutum duk wani motsin da zai ja abin zai matse shi akwai irin wannan Allah ya kiyaye wa jahiman da kuma wutar jahim wa ta'aman hakan nan muna tanade da wani irin abinci za gussatin ma'abociyar shakewa za gussa wato idan aka ci abincin aka haɗiye za ta tsaya a makogoro ita ba ta sauka ba ita ba ta fita ba za ta kama wato jijiyoyin wuya ta rike wannan shi ne amini ne ta'aminsu zai sanahun ta'amin illa min zariya la yi su min wala yi min jiyo wasu ka ce wannan shi ne min zariya abincin kaya kaya shi ne abincin yan wuta Allah shi kiyaye mu wa ta'amun da gusatin bayan wannan kuma wa azaban alima akwai azaba wacce take madadin ji Allah na يوم Jibalu الأرض والجبال وكانت jibalu kasiban مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول قال فأصبناه أسدا وليلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا Allah madaukake ce wannan abin zai kasance musu ne yau matar jufin ardu wal jibalu ranar da wato ƙasa da duwatsu za su girgiza idza zulzilatil ardu zilzalaha zaka ga a wannan lokacin wato ƙasa dama ƙasa ce amma duwatsu da girman su sai kaga sun ruguje sun zama gari shine inda Allah ke cewa la tsara fiha in wajen wala amta a wannan lokacin wa kanatil jibalu duwatsu za su kasance kasiban mahila turbaya ce mai laushi wasu za ta makasa filin kasa haka dutse ne amma ya zama gari in ka danna zai zai shiga haka zai kasance ba don komai ba sai don tsananin tashin kiyama sai Allah madaukake ce inna arsalna kuma rasula mu ne muka aiko muku da manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. shahidin alaikum mai ba da shaida ne a kanku ma'ana akan kan ayyukanku kamar faɗin Allah subhanahu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida kama arsalna ila fir'auna rasula mun aiko muku da manzo kamar yadda muka aiko wa fir'auna da manzo annabi Musa alaihi salam mushrikan makka ne suke magana me yasa Allah zai aiko da manzo mutum ba su yarda mutum ya zamanto shine manzon Allah zuwa gare su ba kuma in mutum neman aida wani wanda suna ganin girmansa ne za a aiko ya za a aiko masu da maraya wanda sun ganci ya tashi a cikinsu ba san hikimar Allah ba ta tare da girman mulki ko wadatar dukiya ba Allah ya kamar yadda muka aiko da manzo zuwa fir'auna fa asa fir'auna rasula sai fir'auna ya kai wato saba wa manzon Allah shine annabi Musa ya kare kafi kamar yadda muka ji kisoshin sa a cikin Qur'ani wurare daban-daban fa akhadnahu ko sai muka danke shi da wanda muka kama shi akhzan wabila ai akhzan shadida kamo mai tsanani Allah ya kama shi in akhza akhazna akhza aziz al-muqtadir akai sai Allah madaukake ce to fa kai tattaqun ta ya za ku kiyaye in kafartum in kuka kafirce yawman wani yinin da yaj'alul wildana shi ba zai sanya yara samari ko yara kana su zama ta sun tsufa yara za su yi furfura fa fa tattakuna in ka yau man, wannan yawman din mafi ne fa fa tattakuna in ka yau man, ko kuma in ka yau man in kuka kafirce wa wannan ranar ya za ku kasance ya za ku tsira daga azabar Allah ko kuma fa kaifa tattaquna yawman in har ya za a ce kun kiyaye wannan ranar fasara a fahimta ko dai in ya za a ce kuna da imani alhali kun kafircewa wannan rana wani ita ce bai fassara bai fassara kuma ya za ku samu tsira daga azabar Allah na farko ya za ku ce kuna da iddi'a'in imani imani yana wajen da yadda da tashin kiyama ko yadda da azabar Allah to kun kafircewa ranar kiyama ya za a ce kuna da imani ya za a ce kuna da takawa ba ku da takawa ko kuma ya za a za ku samu tsira a wannan ranar ta tashin kiyama in har kun kafircewa Allah fa kaifa tattaquna in kafartum ya za a ce kun yi takawa in har kun kafircewa wannan yini wanda yake ya ji alwidana shi ba yara ƙanana za su zama suna da farfara kamar yadda Allah ce yi mata ronaha, ha ta zahalu kullum marbi'atin amma arba'at wa ta kullu zaki hamlin hamlaha wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azab Allah shadida na'am as-sama'u munfatirun bi sama kuma wato ta kasance abin tsagewa ce tsagu ya samu sama munfatirun bihi wato tsagun ya samu sama ba ita ce ta tsage da kanta ba da za a ce munfatirat eh, idan ko mu'annasa ce to ce mun fatirun bihi tsagun ya samu sama saboda tsananin wannan ranar idan sama in shaqqat wa ajran bi rabbiha wa kana wa'aduhu maqula wa'adin Allah ya kasance abin zartarwa ne abin kasancewa ne na inna hadhihi tadhkiran faman sha'a اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور أن هذه تذكرة للي ونن القرآن بل ونن سورة الأشكرة تدقو تذكرة وأدينة سنة تسوالي كما سبحان ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا دمت من دا شاء الله هدايته وأن الله يجري لشيء اتخذ إلى ربه سبيلا زي هنيا تفركي نزوى بينكم بيجين الله كما يدى الله وما تشاءون إلا an yasha Allahu rabbul alamin ko in yasha Allahu inna Allah kana aliman hakima inna rabbaka ya'lamu wannan ayar kuma Allah madaukaki daga nan ne ya soke wajibin qiyamul layl an dauke da daga farilla zuwa sunna mustahabbiya inna rabbaka ya'lam lalle ubangijinka Allah ya sani annaka mu adana min thuluthay layl kai kana tashi wani lokacin kusa da sulutai na dare wato sulusi biyu na dare in an raba gida kashi daren kashi uku to kana rayar da kashi biyu na daren da sallah Allah ya san da haka wa nisbahu kuma ya san kana rayar da rabin dare gaba daya wa sulusahu kuma wani lokacin kana rayar da sulusin dare daya cikin uku wa ta'ifatun min alladina ma'an haka na wani yanki na ka da suke tare da kai kuma suna wannan ijtihadi wajen ibada cikin dare wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara Allah shi ke kaddara dare da yini wani lokacin ya kaddara su zama daidai dare da yini wajen tsawo wani lokacin ya kaddara yini ya fi daren tsawo wani lokaci kuma dare ya fi yini tsawo to kenan zai zama yana da wuya ku sai za ku kiyaye shine Allah yake cewa alima allan tuqsuhu Allah ya sani ba za ku iya kiyayewa ba ba za ku iya kiyaye lokutan nan daidai kamar da aka faɗa ba ku yi rabi ko ku yi sulusi ko sulusai ne ko kuma ba za ku iya kiyaye wannan farilla ba na wajibin qiyamul ne ya yi muku nauyi saboda haka faqra'u ma tayassara min alqur'ani fataba alaykum Allah ya yafe muku wato ya dauke muku ya shafe wancan hukuncin saboda haka faqra'u ma tayassara min alqur'an ku karanta abin da ya sawwaka gare ku daga alqur'ani ba tare da an kayyade muku ba anan ana nufin ba sallan dare ake nufi ma ta yasra min alqur'ani din nan a cikin sallar da kuke yi ku yi karatu ba wai ku yi karatun kadai babu salla ba domin ita karatu ana kiranta sallah ita ma ko wala jihar bi salatika ko wala takhafi biha wa tajbaina dhalika sabila anan qira'a ke nufi Allah ya ce alima an sai yakunu minkum marda Allah ya sani kuma daga baya da sannu za a samu cikin ku marda marasa lafiya wa akharuna kuma za a samu wasu daga cikin ku yadribuna fil ardi suna tafiya a cikin kasa matafiya yabtaguna min fadlillah suna nema daga falalar Allah wajen fatauci wa akharuna kuma wani sashin kuma cikin ku yuqatiluna fi sabilillah suna jihadi wajen daukaka addinin Allah kaga kowa da irin abin da zai saboda haka faqra'u ma tayassara min ku karanta abin da ya tsawaka gare ku na alqur'ani cikin sallar dare da safe a wannan kenan an shafe wajibcin sannan kuma wannan ayar yankin aya tana nuna mana muhimmancin tijara muhimmancin kasuwanci mutum ya je nemi halaliyarsa ka tashi daga wannan gari ka je gari kaza ka sayo kaza ka zo ka sayar ko ka saya anan ka je ka sayar wannan an hada shi da jihadi kaga yadribuna fil ardi sai kuma ce wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah neman halaliyan ka shi ma jihadi sannan ga jihadi wajen daukaka addinin Allah sannan kuma wanda yana yi tsoratin lafiya ya hana shi shi ma yana da ladan yi din kamar yadda idan marid al-abdu aw zafara ba hadisin alif sallallahu alaihi wasallam idan bawa yayi rashin lafiya ko ya yi tafiya kutiba lahu ma ya yaf'alu idan marid aw zafara hadisin ya canza lafazi idan mutum ya yi rashin lafiya ko ya yi tafiya sai aka ce za a rubuta masa ladan abin da yake yi muqiman sahihan an gabatar da muqiman din nan saɓanin mariza din don mun zo a daidai ba to wannan me yake nuna mana idan ka yi rashin lafiya ana rubuta maka ladan abin da kake ga saukin addinin musulunci wannan ma ba zai kudaitar da mu ga kiyamu laili ba da sauran ayyuka na alkhairi kana nafila kawai don ka yi tafiya ba za ka samu ka yi ba Allah ya rubuta maka kana yi ka yi rashin lafiya ba za ka yi kaje masallaci ba Allah yana rubuta maka in an yi sallar jami'i kana da ladan jami'i amma fa a lafiyanka kana zuwa jami'i ba wai ba ka zuwa jin a lafiya sai ka rashin lafiya kana ta ina ma da ina da lafiya wai don ka samu niyyar tafiya wai ina ma da ina da lafiya an da na je a'a da kana da lafiyan ka je wannan shi Allah ya ce qaru ma tayassara min wa aqimu as-salata wa atu az-zaka to sallar dare an dauke muku daga wajibi zuwa nafila amma sallar farilla to ku tsaye da ita akan lokutan su ku kiyaye su wa atu az-zakata kuma ku bada zakatin dukiyoyinku نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا كما كبيوا ألا رنشي تكاوى رنشي معناه في صدقة وجن دوكة الدين الله كما لذا الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم الذي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وتنوكر مباتاكم بجة الله ne ko wakilan Allah ne a cikin dukiyarsa ku Allah ne baka dukiyar sai ka ciyar daga cikin dukiyata kuma kana rowa in baka ciyar ba ba Allah zai karba ya bai wanda zai ciyar wannan sunan Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai yace ayyukum malu warasati ahabbu ilayhi min mali wa cikin ku yafi son dukiyar magadansa akan dukiyarsa sai sahabbai ka ai kowa yana son dukiyarsa ya zai ce zai so dukiyar magadansa annabi yace to ku sani ba dukiyar da yake taku ita ce abinda kuka yi amfani da shi kuka gabatar dukiyar magada kuma shine abinda da kuka bari yanzu kana tarawa a account kana tarawa account na sai kadara ka sai kuloki ka sai gida ka sai wannan duk kana sai kana bari in an ce ka taimaka bi sabilillah abu ne yanzu ka san yanzu ai ne muke wai zamanin kashi ne ne saboda haka ga wannan dan ka dan dan. amma in ba Allah baya son kurfa ne yanzu ka kira almajirai goma ka ce wato sai yanzu ne ni har mamaki ne ke yi wallahi ashe mutane da yawa suna da akawai wallahi inda baka yi tsammani ba wani za ka yi irin mujamalan nan ka san wani abu baka da niyya yi amma ka nuna kana so ka yi ka ce wani da Allah kana da akawun ne ah, ya ce ba da akawun ta ayya shi kenan dama na ɗauka ku kana da shi kaga ka nuna kamar kana so ka baki ka kwace kanka baka yi tsammani sai ce wallahi akwai akawun mata suna da akawun yara suna da akawun to kaga sai ka ce ka aka maka numbar akawun ka je ka zo na kuma ka yi masa transfer dubu biyar biyar goma goma ishirin ishirin gwargwado ka ne. Allah ya san ka ba su amma ka ce zamanin ba kuɗi to ka ba kuɗin ka zauna motocin gidajen sai ka mutu ɗayan ka fi kokowa a kai wannan ce ni gida ka zane ke so wannan ce ni mota zane ke so motar da ba a yarda wani yaro ya zo kusa da shi ba sai ga yaro ya ji abokanansa suna son biyu ko ba haka bane gidan da ka sa security cc camera ka sa masu gadi masu tsaro fulawoyi waye waye duk ka inganta gidan me zai faru jim kaɗan wai saboda ma wai cc camera ma wai a gida a waya kana tafiya ma sai ka bude kana kallon gidanka iyalanka me suke yi kofan gida wa yake nan wa yake can duk kana duba a camera ko don gidanka ya zo na lafiya kana mutuwa ta gama ta kaba sai ga wani mai wayo wai ya zo ya ce yana santa ya aure ta kuma ya zauna da ita a gidanka ko ba a yi da za ka tashi a lahira ka zo ka ga gidan sai ka mutu don bakin ciki yanzu gidan da na wahala na yi sata na yi ƙarya na ci haramun Allah ya isa da kuɗin marayu din na hada yanzu ana min azaba a lahira akan wannan kuɗin yanzu ke kin kawo wani miji ya zauna da ke a gida to mai gida Allah ne ya shar'anta ne ko ba shi bane to tun yanzu kai wa kanka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah Allah ne fa mana yanzu kana tare da wani hajjaji mai kudi sai ne da Allah ba ni dubu hamsin mun je zan baka in kana da shi zaka yi tsoron bashi amma iri na ne da irin ka ba ni dubu hamsin an jima zan baka wallahi sai kana don kana ganin ba zai fita ba amma wanda ka san ya fi ƙarfin abin in yi dabari a zan baka take za ka bashi kana tsammanin mai ƙara maka to Allah ne fa sai wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah Allah bai saba alkawari Allah yake kuma huwa khairan wannan haka din ke muku alkhairi wa a'zama ya fi yawan lada ka ɗauki abin da kake so ka bayar a lokacin da ake bukata ba abin da ya bi lada ba jihadi babba yau a cikin garin mai duri irin talalimi ina mabukata ka ciyar da su ga kasuwa ta kore wanda yake ɗaukar ɗawaini iyalinsa yau shi ma yana neman a ɗauki na wata mutumin da zai raba siga 20 buhu 20 shinkafa buhu 20 shi da yanzu zai je auna shakai kadai ya danganta a taimaka masa ina masu kuɗi su jihun su ba lokacin alfahari ba ne lokacin saboda Allah ne tunda Allah ya tattaji duhu inda Allah za ku same shi wajen Allah a kamfen nawa ake cirewa kuma a ce kashe kudu kuma a faɗin zaben nawa ake yi biliyan nawa aka cire kusan bai waɗanda suke yin zaben suka faɗi ba lada wajen Allah ko za a samu lada ba bi fi sabi lillahi kai ba kana so maka samu mulki ne don ka danne wani ko kuma ka mayar da asarar da kai sannan ka ci riba kama wannan Allah ne yake ka bashi muna da mabukata fakirai miskinai mutum yana tafiya da kafansa zaka ga yana cikin damuwa tafiyan ma kafansa bai sai cin ajewa yunwa ta shige shi bai iya roko ba a tallafa musu ga mara lafiya a asibiti sai dai mutu ba magani amma an cika akawun da kuɗi an cika daloli ko ne kuke cewa kudin dola ko da euro da wane ne Salim? ina za mu je Allah ce ya tajiruhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wannan shi hilada a wajen Allah Wa wastaghfirullah ku nemi gafara wajen Allah wanda kuka yi na baya an kuntu ba Allah zai yafe yanzu kuma sai ai azama a gyara ان الله غفور رحيم للي الا ما يوم غفر عليه كما ما يجي في الله كغفر ثمنه الله كذكم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وإن الآيوي كما آيوي مزمل نيه farkonta Allah madaukakin sarki bayan bismillahir rahmanir rahim yace ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda kake neman alilube kana neman kalaluba lulluba bukhari da muslim sun rawaito daga abi salama yana cewa jabir abdan abdullahi ya bashi labari ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana bada labari game da fasara na wahayi bayan wahayi ya dan yanke tsawon lokaci dan nabi ta fa baina ana amshi id sami'tu sautan min as-sama ina cikin tafiya kwatsam sai na ji murya daga sama fa rafa'tu basari qibala sama sai na daga ido na zuwa sashin sama fa idal malaku alladhi ja'ani bi hira sai ga mala'ikan da ya zo mu a cikin kogon hira qa'idan ala kursiyyin bayna as-sama'i wal ard yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa to wannan lokacin sai na tsorata har na fadi a ƙasa saboda tsoro har hatta hawaitu ila sama sai na zo gida wajen iyalina sai na ce ku lullube ni ku lullube ni sai Allah ya saukar da ya ayyuhal mudassir um tashi fa anzir kai gargadi yanzu ba lokacin lullubewa bane lokacin aiki ne tashi kai wa'azi wa rabbaka fakabbir kuma kai girmama ubangiji ka subhana kamar yake ikra bismi rabbika alladhi khalaq anan ka girmama ubangijinka Allah war rujza fahjur kuma ka ka nisance su ar-rujzu al-asnam wa thiyabaka fatahhir kuma tufafinka ka tsarkaka tsarkaka tufafi yana daukan fuskoki daban-daban ka tsarkaka tufafinka daga najasa najasa na hissi da ake gani karka najasa ta taba tufafinka saboda tsarki ake bukata wajen ibada wa thiyabaka fatahhir ka tsarkaka tufafinka ma'ana tufafinka ya zama daga dukiyar halal ne ka tsaya karka zama daga dukiyar haram kake sayan tufafinka wa thiyabaka fatahhir kace ka tsarkaka zuciyarka domin tsarkin zuciya ke sa Allah ya karbi ibada mai ibada warruj da ba kuma ka nisanci gumaka wala tamnun tasaqfir kada ka yi abu ka nemi a baka mafi yawa wala tamnun kada ka bada kyauta tasaqfir kana nema a baka da yawa wannan dai fassara kenan wala tamnun tasaqfir ma'ana kada ka yi wa Allah gori da yawan ibada ka je ka yi ibada ka yi ibada ka yi ibada ka ce to yanzu kam ai na kai kaza wajen Allah yanzu kam ai an gafarta mu yanzu addu'o'in da na ai kun isa ba sai na nema ba Allah zai bani a'a duk ibadar ka ka dauka tamkar ba kai ba ka kai tsoron ka ya bi karfi akan tsammanin ka musamman in kana wato halin lafiya wala tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir kuma kai hakuri game da ubangijinka kai hakuri da abin da Allah ya baka matsayin da Allah ya baka da aikin da Allah ya baka da abin da yake samun ka a dalilin Allah yi haƙuri. fa idza nuqira fi naqur idan aka yi busa annaqur din nan shine kaho idan aka yi busan kaho kahoran tashin kiyama kenan lokacin da mala'ika Israfil dama ya dauki kahon yana jira a bashi idin ya busa idan aka yi busan kahon nan fa zalika yawma idin yawmun akhir to ba wancan lokacin shine wani yini wanda yake mai kunci rana ne wanda yake da kunci musamman alal kafirin a zai yasi ga kafirai ba lokacin ne mai kunci ba tashin kiyama lokacin mai kunci ga wanda ba imani ba ذرني ومن خلقت وحيدا الله ce يتي قاليني da wannan da na halice shi kadai Allah ya sa mu dace ya gafarta mana ya gafarta ya mu da malumman mu da sabbi bi hadal qadar insha Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum